الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يمتشي نرى نرجو معه 29 29 ga watan Jumadal Ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 1428 wanda kuma shi yayi daidai da sha biyar ga watan shida miladiya ta 2007 a yau za mu fara karatu cikin suratun najmi malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مروة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأ
بسم الله الرحمن الرحيم سورة النجم wannan sura ce makkiya kuma ayoyinta 62 wannan sura kamar yadda ya zo cikin sahihul bukhari manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan sura yayin da ta sauka da ya kai ƙarshen surar sai ya yi sujjada duk waɗanda suke tare da shi a wannan guri suka faɗi suka yi sujjada sai mutum guda ɗaya tak shi sai ya ƙi faɗuwa ya yi sujjada sai ya sa hannu ya ebi ƙasa ya kai goshinsa yana tsaye mai ruwayar wannan hadisi wanda shi ne abdullahi ɗan mas'ud yake cewa fara'aituhu ba'da zalika qutila kafira wannan dattijo wanda ya ƙi faɗuwa ya yi sujjada yayin da manzo Allah karanta wannan sura daga baya na ganshi an kashe shi a matsayin kafiri a wata ruwayar an ce shine Umayyah ibn Khalaf a wasu ruwayoyin kuma an ce shine Utbah ibn Rabi'a kowanne ne dai daga cikin waɗannan biyun an kashe shi ne a lokacin yakin Badar yayin da musulmi da kafirai suka gabza Allah maɗaukakin sarki ya ba wa musulmi nasara aka kashe wasu manya-manyan kafirai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa su aka jefa su cikin rijiyar Badar wannan sura suratun najmi an ambace ta da wannan suna saboda kalmar annajmu da ta fara zuwa a farkon sura ɗin kamar yadda surar attur aka kira ta da wannan suna saboda kalmar tur da aka fara ambata a cikin ko a farkon sura ɗin wannan sura tana karantar da abubuwa daban-daban tana karantar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai gaskiya duk abin da yake faɗa gaskiya yake faɗa wahayin da ya zo da shi ko alkur'anin da ya zo da shi daga Allah abin da ya yi da'awa na wahayi zuwa gare shi gaskiya ya faɗa kuma sannan wannan sura a ciki akwai tabbatar da cewa shi wannan alkur'ani yana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne ta hanyar mala'ika jibril wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ƙarfi ya ba shi kyan halitta ya ba shi amana ya ba shi kuma matsayi mai girma sannan Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin yadda yake ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi da siffar da yake fuskanta shi yayin da zai ba shi wahayin a cikin wannan sura Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin cewa gumaka da duk abubuwan ma da ake bautawa ba Allah ba ba su cancanci wannan matsayi ba sannan kuma Allah ya rushe wannan aƙida ta kafirai na cewa al'uzza walmanat dukkaninsu ‘ya'ya ne mata na Allah, Allah ya rushe wannan aƙida, sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya faɗi sakamakon waɗanda suke bijirewa hanyar Allah da sakamakon waɗanda suke kama tafarkin Allah, sannan ya ja kunne da ainihin razanarwa game da abin da ya shafi al'ummomi na baya na uku ba kada ya shafi wannan al'umma. in har ta kangarewa ta farki na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara da rantsuwa wa najmi idza hawa ina rantsuwa da tauraro idza hawa lokacin da ya karkata ko lokacin da ya buya ko lokacin da ya faɗi ma dalla sahibukum ma'abocinku bai ɓace ba wa ma gawa kuma bai halaka ba wa ma yantiqu anil hawa kuma baya furta wani abu ta hanyar son zuciya in huwa illa wahyin yuha ba komai ne yake furtawa ba yake faɗa face wahayin da ake yi masa allamahu shadidul quwa wani mai wani ne mai matsanancin ƙarfi ya koyar da shi zomirratin wanda yake da tsananin ƙarfi da kyan halitta fastawa sa'annan kuma ya daidaita wa huwa bil ufuqil a'la alhalin yana a sasannin sama mafi ɗaukaka sun madana sannan ya matso kusa fatadalla ya zuro da jikinsa fakana ƙaba ƙausaini au adna ya kasance dab tamkar zira'i ko kutankwacin zira'i biyu ko ma mafi kusa da haka fa'auha ila abdihi ma auha sa'an nan ya yi wahayi zuwa ga bawansa abin nan da ya yi wahayi zuwa gare shi, ma ka zabal fu'adu ma ra'a, zuciya ba ta yi ƙarya ba cikin abin da ta gani, afa tumaru na hu alama yara, to ashe za ku ɗora jayayya da shi akan abin da yake gani, wala ƙadara ahu nazlatan ukhra kuma haƙiƙa ya gan shi a wani karo na daban. inda sidratul muntaha a wajen magaryan nan ta tukewa inda hajannatul ma'awa a wajenta ne aljannar matattara take idh yaghsha sidrata ma yaghsha a yayin da babban al'amari da yake lullube wannan magarya yake lullube ta ma zagal basaru gani bai kauce ba wa ma tsaga bai ketare iyaka ba لقد رأى من آيات ربه الكبرى حقيقة ياغا daga cikin ayoyin ubangijinsa mafiya girma Allah ya fara rantsuwa da tauraro Allah yana da dama ya yi rantsuwa da abin da ya ga dama don shi ya halicci komai kamar yadda imamu sha'abi amir ibn shurahil yake cewa alkhaliqu yuqsimu bima sha'a min khalqihi والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق wato mahalicci yana da dama ya yi rantsuwa da abin da ya ga dama cikin halittarsa amma kai mahaluki ba ka da damar ka yi rantsuwa sai da mahaliccinka saboda haka rantsuwa da Allah maɗaukakin sarki ake yi ko da sifofinsa ko da sunayensa Allah maɗaukakin sarki ake yi ko da sifofinsa ko da sunayensa masu tsarki wannan kalma ta annajmu tauraro malamai sun yi saɓani wajen tantance ma'anarta wani tauraro ne ake nufi ko ka kowaɗanne irin taurari ma ake nufi a cikin wannan rantsuwa wasu malamai suka ce ana nufin kowaɗanne irin taurari wannan alif da lam da take farkon kalma ɗin listighraqul jinsi ne ma'ana kowane irin tauraro kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun wa bin najmi da Allah ya ce yana nufin kowane tauraro da kowane tauraro suke sanya alamar da take nuna musu hanya yayin da suke tafiya cikin sahara kalmar wabin najmi a nan kaga ba ana nufin tauraro ɗaya ba ana nufin koma wane irin tauraro suna iya amfani da shi wajen su tantance hanyar da suke bi to ka kalmar annajmu tana iya zuwa bi ma'ana annujum wannan alif da lam da yake cikinta ya ɗauki ma'anar istighraqul jins ma'ana dukkan wani nau'i na tauraro wasu suka ce ana nufin taurarin surayya waɗanda suke bayyana su ɓace yayin ko dab da hudowar alfijir su ne Allah maɗaukakin sarki yake rantsuwa da su domin a cikin ainihin a, larabawa sukan yi amfani da waɗannan taurari hudowarsu da faɗuwarsu da nahiyar da suke hudowa a gabas ko a yamma ko a kudu ko a arewa sukan yi amfani da wannan wajen tantance lokuta lokacin damana da lokacin ainihin rani da lokacin zafi da lokacin sanyi sukan yi amfani da wannan taurari wajen su tantance lokacin ya shigo ko bai shigo ba to Allah maɗaukakin sarki yana rantsuwa da wasu abubuwa da ya halitta domin girman al'amarin da ke cikin waɗannan abubuwa kuma ya jawo hankalin mai karatu zuwa ga cewa wannan abu da ya rantsuwa da shi abu ne mai mahimmanci abu ne mai girma abu ne da ya tattari ayoyin ubangiji manya-manya waɗanda za su iya masa jagora zuwa ga sanin Allah maɗaukakin sarki zuwa ga kaɗaita shi da bauta saboda haka Allah ya rantsuwa da wannan tauraro wasu suka ce ana nufin annajim a nan wato taurarin da Allah maɗaukakin sarki yake jifan aljanun da suke zuwa kusa da sama ta kusa domin su sato ji. Allah maɗaukakin sarki yana rantsuwa da wannan taurari yayin da aka yi jifa da su suka tafi za su doki abin da Allah maɗaukakin sarki ya tura su su daka na daga aljanu to shine malamai suka sabu wannan saɓanin a iya cewa ita wannan aya ɗin za ta ƙunshi duka waɗannan ma'anonin da suka ambata domin ba ma'anoni ne waɗanda suke warware juna ba. akwai abin da malamai suke kira ikhtilafu tadad akwai kuma ikhtilafu tanawwu sabanin da za a samu wanda zai dinga warware juna wannan ya ce kudu wannan ya ce arewa wannan ya ce gabas wannan ya ce yamma to kaga wannan sabani an samu hannun riga a cikinsa ko wani ya ce haram wani ya ce halal wani ya ce haram wani ya ce wajibi kaga ba yadda za a yi su haɗu to wannan shine ake kira ikhtilafu tadad ikhtilafu tanawu a samu sabanin da duka wannan abin da ake saɓani a kansa zai iya game su gaba ɗaya kamar yanzu nan wasu su ce waɗannan taurari na surayya ake nufi wasu ce taurarin da ake jifan ainihin masu satoji ake nufi wasu su ce ana nufin dukkan taurari to a iya cewa kalmar ta kunshi dukkan waɗannan ma'anonin gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki yana rantsuwa da tauraro idza hawa idan ya karkata ko kuma iza hawa idan ya ɓace ko idan ya faɗi a wata ayar can Allah maɗaukakin sarki yana fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun tanzilun min rabbil alamin a waccan aya Allah na cewa ba sai na yi rantsuwa ba malamai wasu malamai suna cewa la din nan za'ida ce ma'ana ina rantsuwa da mafaɗar taurari kuma lalle wannan rantsuwa rantsuwa ce babba da a ce kun san da wannan lalle shi wannan alkur'ani alkur'ani ne mai girma a cikin wani littafi tsararre babu mai taba shi sai waɗanda aka tsarkake saukakke ne daga Allah wanda yake ubangijin halittu gaba ɗaya wancan aya ta yi kama da wannan Allah ya yi rantsuwa da tauraro don ya tabbatar da cewa alkur'ani wahayi ne daga wajensa a waccan ayan ma Allah ya yi rantsuwa da mawaqi'un nujum don ya tabbatar da cewa alkur'ani wahayi ne daga wajensa innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun tanzilun min rabbil alamin Allah ya ce ma dalla sahibukum wa ma gawa wannan shine dalilin rantsuwar ma dalla sahibukum ma'abocinku bai bace ba bai saki hanya ba wa ma gawa kuma bai halaka ba sahibukum da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yana nufin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya kuma kirawo shi ma'abocin su waɗanda ake magana da su su ne kafirai na wannan lokacin da suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kirawo annabi da cewa sahibukum dan ya nuna musu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi a cikinsu a garinsu daga ƙabila irin tasu yana magana da harshe irin nasu sun san farkonsa da haihuwarsa da girmansa da tarbiyyarsa duk sun sani sun san komai na halayyarsa saboda haka ba wani mutum ne da ba su san shi ba kafin annabci sun san shi sun san matsayinsa shi yasa Allah ya kirawo shi sahibu sahibukum da ya nuna sun sun yi cakuɗe da shi sun yi cuɗe da shi sun san lamarinsa sun san shi amini ne mai gaskiya ne mai nagarta ne na ƙwarai ne su kansu suna yabansa kafin ya zo ya ce da su shi annabi ne suna yabansa suna kiran shi amin amintacci suna bashi amana suna bashi ajiya suna gaskata shi a duk lokacin da ya gaya musu wani labari don haka mutum ne da ya fito daga cikinsu suka san halinsa ta yaya kuma yanzu za su zo su jefe shi da wasu miyagun kalmomi su ce da shi boka su ce da shi mawaki har ma su ce da shi marar hankali tare da cewa sun san shi sun san asalinsa sun san tashinsa sun san tarbiyarsa shine dalilin da yasa Allah ya kirawo shi sahibukum domin sahibuka shine wanda kake tare da shi kullum shi ake kira abokinka kana tare da shi kullum wanda kuma ya kake abokantaka da shi ba zai yiwu ba ka yi abokantaka da wanda baka san yanayinsa ba عن المرء لا تسأل فسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي in ka tashi tambaya game da halin mutum je ka tambayi abokinsa yaya halin wane da wane yake kaga kenan babu wanda zai iya sanin halinsa kamar abokinsa to idan har annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikinsu kuma sun san yanayinsa wani irin san zuciya ne ya kwashe su a yau kuma suka fito suna cewa ai mawaki ne ai boka ne ai marar hankali ne ko mai tabuwa ne me ya same su babu shakka kai daga jin waɗannan maganganu da wanda suke gayawa maganganun kasancewa maganganu ne da suke fitowa daga san zuciya maganganu ne da aka gina su ba akan ilimi ba ma dalla sahibukum ma abocinku bai bace ba addal wanda ake nufi da addal a larabci shine wanda ya jahilci gaskiya bai santa ba saboda haka yake tafa gamniya yake ta kame yake ta lalube a duhu wannan shi ake kira addallu mutumin da zai yi aiki ba akan ilimi ba duk wanda zai yi aiki na ibada ba akan ilimi ba to batacce ne waɗanda suka fi kowa cika wannan sifa cancantar wannan sifa su ne nasara shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ambace su da wannan dalal ya ambace su da ainihin bata Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul fatiha ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallina ka shiryar da mu tafarkin waɗanda kai wa ni'ima ba waɗanda kai ma hushi ba kuma batattu ba malamai suka ce waɗanda aka yi wa hushi su ne yahudawa waɗanda suke batattu kuma su ne nasara to nasara dalilin ɓacewarsu shine sun bar abin da ya shafi ilimi sun koma suna yin abubuwa da kai suna shaci faɗi suna ƙirƙirar bid'o'i a cikin addini duk waɗanda za su bar tafarkin ilimi to za su yi ta cin karo ne da bid'o'i a tafiyarsu kuma za su yi ta ƙagar abubuwan da Allah maɗaukakin sarki bai shar'anta ba ilimi shi zai wa mutum garkuwa daga fadawa cikin irin waɗannan haɗarurruka da zarar aka ce babu ilimi to mutum zai fada cikin irin waɗannan haɗarurruka na jahilci na fadawa cikin abubuwa da yin wasu ayyuka da sunan addini Allah ya kore wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama wannan sifa ya ce annabi ba jahili ba ne wanda yake yin abinsa babu ilimi abinda duk annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi to akwai cikakken ilimi a ciki sannan kuma ya ce wa magawa wa magawa bai halaka ba algawi shine wanda ya san gaskiya amma ya karkace mata duk wanda ya san gaskiya ya taki ta shi ake kira algawi wanda ya karkace hanya watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ka gaya musu labarin wanda muka bashi ayoyinmu kaga Allah ya bashi ilimi kenan fansalakha minha amma sai ya yi watsi ya fita daga tafarkin ilimin ya jefar da abin da ya karanta na gaskiya ya take ya ki aiki da shi fa atba'ahu shaytan sai shaydan ya zama almajirinsa wato wanda Allah ya bashi ilimi ya ki aiki da iliminsa to ba wai ma shine zai bi shaydan ba a'a shaydan ne zai zo yana bin sa sai dai ya koya wa shaidan shaidanci fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawin Allah ya ce sai ya zamo daga cikin halakakku sai ya zamo daga cikin ainihin tababbu to duk wanda ya san gaskiya amma ya take ta to ya zama al-ghawi halakakke tababbi manzo sallallahu alaihi wa sallama ba wanda ya take gaskiya ba ne a shi mai bayyana gaskiyan ne mai kira zuwa ga gaskiyan ne kaga a cikin waɗannan a cikin wannan aya akwai karfa shaida da Allah maɗaukakin sarki yake bawa annabinsa sallallahu alaihi wasallama da cewa shi shiryayye ne wanda yake aiki da gaskiya kuma yake aiki bisa ga ilimi ba yana aiki ne bisa ga san zuciya ba to kaga kenan ashe duk abin da suka sifanta shi da shi a baya na cewa boka ne mawaƙi ne matsafi ne taɓaɓɓe ne wannan duk ya kori gabarinsa domin wanda yake boka da wanda yake matsafi duk waɗannan ba sa bisa tafarki na ƙwarai ba sa bisa shiriya shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba batacce bane kaga kenan ba boka bane ba matsafi bane sannan kuma ba mawaƙi bane tunda Allah ya kore masa giwaya ya ce da shi ba ainihin halakakke ba ne algawi muka ce wanda ya san gaskiya ya take ta mawaki shine ya san gaskiya amma ya faɗi abin da ba shi kenan ba zai san mutum alfajiri ne tantirin shaidani ne amma zai dinga siffanta shi yana bashi wasu laƙubba da wasu sifofi kai kace sahabi ne ko annabi tantirin azzalimi mugu amma sai ka ga yana bashi wasu siffofi kai ka ce ya fi kowa adalci matsoraci rago amma ka je yana bashi wasu siffofi ya fi kowa jarumta mawaki shi ke wannan kaga shi ne wanda ya san gaskiyar wato ƙwaro amma kuma yana faɗar wani abu daban wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawuna saboda su batattu ne su yasassu ne zamammu sai ya zama da zamammun ne suke bin su a baya saboda su ne suke gaskata su cikin abin da suke faɗa wanda duk zai gaskata mawaƙin da zai dinga faɗar abin da ba gaskiya ba to shi ma ya zama kamar shi yadda shi yake algawi shi ma ya zama algawi shi yasa Allah ya ce ya tabi gawuna wato ɓatattu ne suke bin su to kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallama in an kore mishi sifatul riwaya cewa ba batacce bane ashe kenan ba mawaki bane Allah madaukakin sarki ya ce wa ma yantiqu anil hawa manzo sallallahu alaihi wasallama baya wani firici baya tofa wata magana wacce take ta hanyar san zuciya Allah ya kore masa wannan duk abin da zai faɗa yana faɗar gaskiya ne wala aqulu illa haqqan kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce da shi tuda'ibuna ya rasulallah ya ma'aikin Allah kana wasa da mu ya ce na'am wala aqulu illa haqqan ina wasa da ku amma fa bana faɗar wani abin da ba gaskiya ba ko a cikin wasansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana kirdadan gaskiya baya faɗar saɓanin wannan shi yasa lokacin da kafirai suka ce wa abdullahi ibn amr ibn al-as yanzu ka rika rubuta duk abin da ka ji ma'aiki ko kuma muhammadu zai na faɗa in ji kafirai duk abin da ka ji muhammadu yana faɗa sai ka ɗora rubutawa a yayin da yake cikin hushi ko a yayin da yake cikin nishaɗi ma'ana suna nuna a cikin irin waɗannan hali ya iya faɗar da abin da ba gaskiya ba mutumin da ya yi fushi fushinsa kan ja shi wani lokaci ya kasa ganin gaskiya ya kasa faɗarta hakanan wanda nishaɗi da raha ta yi masa yawa wani lokaci sai ya dinga faɗar maganar da ba gaskiya ba cikin wasa to shine sai suke cewa ka dinga rubuta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama a yayin da yake gushi ko yake cikin raha abdullahi ibn amr ya zo ya samu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa wannan manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce uktub fawallazi nafsi biyadihi ما خرج من من فيه ما خرج من فيه إلا حقه كربوت دق أبندا كجنا فدا نارنسي دا وان رينا يكي هننسا باب أبندا يكي فتا دا wannan باكين ناوا فاتي gaskiya saboda haka duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa gaskiya yake faɗa wannan aya ita ta sa malamai suka yi turus a kan lamarin ijtihadi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shin yana ijtihadi ko baya ijtihadi saboda gashi Allah ya ce in huwa illa wahyu yuha abinda yake faɗa ba wani abu ne face wahayin da aka yi masa to idan duk abin da yake faɗa wahayi ne kaga baya buƙatar ijtihadi domin ijtihadi shine ka yi ƙoƙarin zaƙulo hukunci ka gano shi yayin da ka rasa hukuncin a alƙur'ani ko a hadisi ka yi iya bakin ƙoƙarinka don ka gano abin da zai fi dacewa da waɗannan tsotsuwa guda biyu shine ake cewa ijtihadi to shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ma yana ijtihadi yayi ƙoƙarin gano wani hukuncin da ba a saukar masa da aya a kan shi ba to shine wasu suka ce a'a ma'aiki sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya furta wahayi ne kawai saboda kaga babu batun ijtihadi in huwa illa wahayin yuha wato ba wani abu bane cikin abin da yake faɗa face wahayin da aka yi masa wasu kuma suka ce a'a ma'aiki yana ijtihadi musamman cikin sha'anin yaƙe-yaƙe abin da ya shafi yaƙi ko cikin wani abin da ya shafi lamarin duniya lokacin da za a tafi yaƙin badar lokacin da za a tafi yaƙin badar aka zo aka samu sansani aka tsaya manzo sallallahu alaihi wasallama ya sauki kayansa a nan khabbab ibn al-munzir ya ce da ma'aiki ya rasulallah wannan gurin da ka sauka tare da mu Allah ne ya maka wahayi ya ce sai anan za mu sauka ko ku a ijtihadin ka ne kai dai ne kake ganin ya kamata mu yi sansani anan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a ba wahayi ba ne ne ne nake ganin ya kamata mu yi sansani anan sai ya ce da shi to ni ina ganin mu matsa kusa mu je daidai da inda ruwa yake mu tara ruwanmu a tafki mu yi ainihin kwarmi mu tara ruwanmu a ciki mu tsare ruwa saboda in kafirai sun zo kan mu ba su dama su samu ruwan sha manzo Allah ya ce ni'mar ra'ayu a tashi a tafi shi kaga da wahayi ne duk abin da yake furtawa a cikin kowane lamari da sai ya zan wahayi ne a nan ba za a tashi a sake guri ba sannan kuma lokacin da za a yakin lokacin da za a yakin ahzab ghazwatul khandaq yakin gwalalu yayin da manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa sahabbansa ina ganin ya kamata mu yi sulhu da wannan ainihin dandazo na kafirai wannan gangangame da suka yi muku mai tarin yawa da laraba ba su taɓa ganin irinsa ba ku dai ba za ku iya yaƙi da wannan mutane masu tarin yawa haka ba ina ganin mu yi sulhu tsakaninmu da su ta hanyar mu ba su wani kaso na abin da muke nomawa a nan madina sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam musamman sa'ad ibn ubada da sa'ad ibn mu'az suka ce ya rasulullah wannan abin da kake faɗa mana wahayi ne in wahayi ne fa sam'an wa ta'a in dai wahayi ne to mun ji mun bi ko kuma a'a ra'ayi ne tunaninka ne ijtihadinka ne yanzu sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba wahayi bane suka ce to mu muna ganin kada a buɗe wannan ƙofa tunda muke ba mu taɓa jin wata ƙabila ta larabawa saboda rauni ta haƙura tana ba da haraji ga abokan gaba ba a lokacin da muke jahiliya ba mu yadda an yi mana haka ba yaya za mu yadda da wannan a lokacin musulunci saboda haka muna ganin kawai mu tashi babu abin da zai sa mu ja da baya mu tashi kawai mu dumfare su da takobi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karɓi wannan shawara Salmanul Farisi ya bada shawarar a haƙa gwalalo tsakankanin abokan gaba da Madina ya zama ya kewaye garin Madina to kaga da a ce wahayi ne a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama zai gaya musu cewa wahayi ne su kuma babu yadda za su yi face su bi saboda haka a cikin wani al'amari na duniya ana iya samun wannan yayin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo wucewa kamar yadda yake cikin sayo muslim ya ga wasu suna ainihin yin kilili ga dabinansu manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce me suke yi suka gaya masa suka ce in ba su yi wannan ba dabinan ba za su yi ‘ya'ya ba, maza Allah ce ni ina ga ba sai kun yi ba, sai ya tafi ya sa abinsa, shi har ya manta an yi wannan magana. Shekara ta yi dabinai ba su yi ‘ya'ya ba don sun daina, yanzu ya ce da su ai ba ma sai sun yi ba, sai suka yi aje suka tafi suka yi kwance su. Suka zuba ido shekara ta yi lokacin ‘ya'yan dabino ya yi ba a samu dabino ba, suka zo suka samu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya rasulallahi gafa abin da ya faru. Me ya faru? muna yin wannan kirili ka zo ka ce ba sai mun yi ba kuma gashi abubuwa ba su samu ba manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce da su na gaya muku idan kuka ƙi za ku samu dabina suka ce a'a ya ce to antum a'lamu bi umuri duniya abin da ya shafi lamarin duniyar ku ko kuka fi sani harkar duniya wannan al'amarin ku ne ba harka ta bace wannan sha'ani ne na duniya don haka a cikin sha'anin duniya na iya faɗar wani abin da ku kuma kuna da ƙwarewa a kan wannan abin sai ku ce a ai kaza kaza kaza kaza to kaga wannan shi yake nuna cewa a cikin al'amari na duniya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan iya ijtihadi kuma a wasu wanda suka san wannan abu su zo su faɗi sabanin abin da ya faɗa kuma ya fi zama shine daidai to duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na addini sawa'un abin da yake cikin alkur'ani ko abin da yake cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama in huwa illa wahyun yuha wahayi ne daga ubangiji Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisansa sahihai wahayi ne kamar yadda alkur'ani yake wahayi ba a raba alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk zai ɗauki alkur'ani to dole ya haɗa shi da sunna ba a raba ɗayan biyu ɗin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kamar yadda ya zo cikin hadisin abu dawud ala inni utitu alqur'ana wa mithlahu ma'ahu wa fi riwaya wa mithlaihi ma'ahu an bani alqur'ani an bani wani abu kwatankwacinsa ko kwatankwacinsa biyu wannan abu kwatankwacinsa shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ita ma wahayi ce kwatankwacin alqur'ani in an tashi neman hukunci ba a cewa bara a tafi alqur'ani zalla sai an kara da alqur'ani daga farko zuwa ƙarshe ba a samu hukuncin ba to sannan a je a lalubi sunna a ga me za ta ci wannan kuskure ne wanda ya haka zai faɗa halaka in za ka binciki hukunci to sai ka gwama alkur'ani da sunna ka haɗa su wajen binciken hukunci in aya ce ka ci karo da ita tana magana kan wani hukunci to koma ka laluba a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yaya ya fassara wannan aya Allah madaukakin sarki yana cewa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun Allah ya saukar maka da alqur'ani mun saukar maka da wannan abin tintintini litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim dan kai wa mutane bayani abin da aka saukar maka dan kai musu bayanin abin da aka saukar masa kaga ashe kenan akwai abin da aka saukar akwai kuma bayanin abin da aka saukar abubuwa guda biyu ne akwai almubayyan akwai almubayyin akwai almubayyan shine alqur'ani sannan akwai almubayyin shi ita ce sunna manzo sallallahu alaihi wasallam shi yake bayanin alqur'ani yake cewa wannan sako da Allah ya bani ga abin da yake nufi ga abin da yake nufi kamar yadda ka san in ka ba mu wani sako ko da ka ba shi a rubuce kakan hada shi da wani bayani ka ce in ka je ka ce wannan kaza kaza kaza a ba mu wani ko ayi kaza ko ayi kaza ko ayi kaza za ka kara da wani bayani yayin da ka ba da wannan sako din to manzo sallallahu alaihi wasallam shi ke bayanin abin da ya dauko na sako don haka in za ka karanta alqur'ani ka yi imani da shi to dole ka karanta kuma ka yi imani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam in ba haka ba to a gurgunce kake tafiya baka yi imani da alkur'anin ba ma dan shi ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallama shi ne mai bayani din shi yasa imamu shafi'i alaihi rahmatullah yake cewa as-sunnatu qadiyatun ala al-kitab wato sunna ita ce take hukunci akan alkur'ani ma'anar hukunci ita ce take bayanin abin da ya zo a cikin alkur'ani a dunkule ta yi bayanin sa filla-filla ko ya zo a sake ba ƙaidi ta sa masa ƙaidi ko ya zo a game ta yi masa taksisi wato a keɓance wani hukunci kuma daga ciki alƙur'ani shi ya sunna ita ke wa alƙur'ani wannan shi yasa wasu malamai suke cewa alƙur'anu ahwaju ila sunnati minha ila alkitab ilaihi wato alƙur'ani ya fi buƙatuwa zuwa ga sunna sama da buƙatuwar sunna zuwa ga alƙur'ani domin ita bayanin shi alƙur'ani ce don haka shi yake buƙatar abin da zai bayyana shi ba shi mai bayanin ba ne yake buƙatar abin bayani din don haka waɗanda suke cewa in za a nemi hukunci a fara ta kan alkur'ani sai an kara ɗin shi gaba ɗaya an rasa sannan a durowa sunna waɗannan ba daidai suke tafiya ba in kuma za su ɗauki wannan ka'idar su ce za su yi aiki da ita to za su yi taɓa raɓaɓiya a cikin rayuwarsu za su yi taɓa raɓaɓiya a rayuwarsu ta addini da za mu ba da misali a nan da za a tambaye ka menene hukuncin mutum ya auri mace sannan kuma ya zo ya auri ‘yar uwar uwarta ko ‘yar uwar mahaifinta wato innatta ko a gwaggwanta menene hukuncin wannan haɗa su a lokaci ɗaya idan ka ɗauki waccan ka'ida ka ce to bala in koma qur'ani in duba in ga me aka haramta dangane da auren mata ka zo ka karanta hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum ka zo har wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum sai ka zo wa uhilla lakum ma wara'a zalikum sai ka zo duk an zana waɗanda aka aka haramta sai ka ga babu wannan gashi can Allah ce wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qassalam an ce kada a haɗa tsakanin ya da ƙanwa amma ba a ce kada a haɗa tsakanin mace da innata ko gwaggwanta ba sai ka ce to a nan Allah bai haramta wannan ba ka iya zuwa ka yi kaga ka jefa shi wani wawa keken rami sunna ta yi bayani annabi sallallahu alaihi wasallama naha an yujma'a bainal mar'ati wa khalatiha aw yujma'a bainal mar'ati wa ammatiha manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana a haɗa mace da khalata innata ko da gwaggwanta manzo ya hana wannan kaga kenan yana daga cikin abin da zai shiga cikin haramci duk da cewa ayar bata zo bayaninsa ba wancan wa uhilla lakum ma wara'a zalikum ya samu kaidi anan me yayi masa kaidi ko me yayi masa taksisi ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da za a zo a tambaye ka menene hukuncin cin mushi na fara ko na kifi ko kuma cin hanta da saifa waɗannan waɗannan abubuwa jini ne me hukuncin cin su idan ka ce za ka koma ga alkur'ani shi kadai ba za ka hada da sunna ba za ka lalibi hukuncin alkur'ani shi kadai sai ka ga inda Allah ya ce hurrimat alaikumul maitatu waddamu an haramta muku mushe an haramta muku jini sai ka ce eh ga aya fa karara al maitatu ai alif da lam din nan listigraq ne don haka duk wani mushe haramun ne faran nan mushe ce eh to haramun ce kifin nan mushe ne eh to haramun ne waddamu da jini hantan nan jini ce eh sai faɗin nan jini ce eh to su haramun ne Allah ya haramta kaga in ka bada wannan wato wannan wannan fatawar ai ka baro ta gashi kuma alkur'ani kake cewa ka samo hujjar amma ba wannan ayar ba ta kunshi waɗannan abubuwan ba hadisi ya zo ya nuna waɗannan abubuwan ba su shiga cikin haramcin da ayar take magana akai ba uhilla lana maitatani waddamani fa amma almaitatani faljaradu wassamak wa amma addamani fattihalu walkabid hadisin abdullahi dan umar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma yake cewa an halatta mana ibn umar yake cewa an halatta mana mushe guda biyu mushen fara da mushen kifi sannan an halatta mana jini guda biyu jinin saifa da kuma jinin hanta to kaga wannan ya yi bayanin cewa waɗannan abubuwa ba su shiga ƙarƙashin waccan ayat ba ba za ka san wannan ba sai idan ka gwama alkur'anin da sunnar gaba ɗaya. amma in ka haƙura da wannan ka ce sai daga baya za ka zo kan wannan to za ka yi fatawa ba bisa daidai ba shi yasa waɗanda ake cewa alƙur'aniyuna waɗanda haƙiƙa ba su yi imani da alƙur'anin ba masu cewa babu hadisi babu sunna kawai alƙur'ani zalla haƙiƙa waɗannan ba su yi imani da alƙur'anin ba dan da sun yi imani da alƙur'ani shi yake cewa wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda an manzo ya zo muku da shi ku karba abinda ya hana ku ku hannu falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim masu saba wa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hirdin su kada wata fitina ta zo ta same su ko kuma wata azaba mai radadi ta auka musu kaga waɗannan ayoyi suna kiran ka zuwa ga kai imani da abinda manzo ya zo da shi daga cikin abin da ya zo da shi akwai sunnarsa sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sun rubuta sunna tabi'ai sun rubuta sunna manya manyan malamai sun rubuta sunna don addinin an gina shi akan alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in ka zo ka kwashe sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kai mata iban karan mahaukaciya ka zubar da ita to me ya rage a cikin addinin ka ba wa kanka wani lasisi ne ka yi barna a cikin alqur'ani yadda kake so domin ita sunna ita ce take ba alqur'ani kariya domin ita ce za ta kare ma'anonin alqur'ani Allah ya jibinci kare alkur'ani da lafazinsa da ma'anarsa kare alkur'ani da lafazinsa ta hanyar kiyaye alkur'ani da Allah yake a zukatan mutane miliyoyin musulmi da suka haddace qur'ani a duniya dukkaninsu Allah ya aje su kariya ne ga alkur'aninsa saboda haka da zarar ka canza harafi kwaya ɗaya a cikin alkur'ani ko kalma ɗaya ko aya ɗaya to yaro ne kankane a makarantar allo ne zai ci gyaranka zai gyara maka wannan kafin ma a je wasu jimajiman malamai a ƙanana ma yara ƙanana su za su fara yi maka challenging akan wannan kaga ba damar a samu canji a cikin haruffan alqur'ani bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladina utul ilm alqur'ani yana nan a cikin kira